الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata uku ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne dace da 25 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya muna darasi na uku a cikin wannan tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul furqan wanda muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe nigeria idan yan uwa za su iya tunawa jiya mun tsaya ne akan shibohi da kafirai mushirkai suke kawowa dangane da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi sallama na karyata tashi da kin yadda da shi da kawo wasu maganganu wanda su a ganin su bai zai yi a ce manzo ne kuma yana da wannan sifa ba yau za mu tashi aya ta bakwai daidai wa kaluma li hazin rasuli a kullu ta'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا malaman tafsiri Allah ya musu rahama suke cewa daga cikin sababi da dalilan saukan waɗannan ayoyi wasu mutane ne cikin ƙurishawa suka haɗa kawukansu, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama idan har ka kasance kudi kake nema ya Muhammad na laka almala wannan wa'azi da da'awa da kake in kuɗi kake nema sai mu haɗa ma kuɗin har sai ka zama wanda ka fi kowa wadata a cikinmu ba kuɗi kake nema ba to za mu haɗa ma kuɗi da dukiya ka fi kowa kuɗi ka fi kowa dukiya a cikinmu wayan kunta turidu mulkan idan kuma mulki kake nema da wannan wa'azi naka da wannan karatu naka da wannan da'awa taka ja'alna kamalikan alayna da sai mu saka ka zama mai mulki akan mu wanda Allah ya ce ni ma uridu shay'an mimma taquluna duk abin da kuka faɗa ba abin da nake nufi ba abin da nake nema ni dai Allah ya aiko ni ne zuwa gare ku a matsayin annabi kuma manzo kuma ya saukan mun da littafi ya saukan mun da alkur'ani kuma wa ni an akuna lakum bashiran wa nadhira Allah ya umarce ni in zama mai bushara mai gargadi a kanku in isan muku da saƙon ubangiji na kuma ne muku nasiha idan kun karɓa abin da na zo muku da shi hasu da kun fi duniya wal akhirah wannan shi ne rabonku a duniya da kuma lahira idan kuma kuka juyar da abin da na gaya muku zan yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai hukunci tsakanina ni da ku suka ce kenan ba za ka karɓi abin da muka bujiro maka da shi ba mun ce za mu mai da kai ka fi kowa kuɗi a makka kuma za mu baka mulki ka fi kowa mulki a makka ba ka yadda ba to idan baka yadda ba ka ce wa ubangijin naka ya haɗo ka da mala'ika ya rako ka don in ka yi magana shi mala'ikan sai rinka cewa eh muhammadu gaskiya ya faɗa abin da ya gaya muku ku imani da shi kuma ya mana bayani cewa kai ɗin daga Allah kake mala'ika muke so mu gani kuma ka ce baka gonaki da gidaje da sauransu annabi ya ce ba zan yi wannan ba kuma ni ba aiko ne don na muku ko in ce muku kaza ba a'a Allah ya iko ne ne bashirin wa naziran mai bishara mai kuma gargadi wa qalu ma li hadha rasul suka ce wai wannan wani irin manzo ne kenan su mushirkan ne suke faɗa wannan wani irin manzo ne wannan istifham ne bi ma'ana inkarul wuqu' wa nafi ai bai zai taba yiwa ba ya'kulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaqi kuma yana zuwa kasuwa wani irin annabi ne wani irin manzo ne wannan yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa mu ba za mu gamsu da shi ba kawai ya zo ne da sabon zance da wani abu ne da ya zo da shi da ya kirkiro shi ya kirkiri alkur'ani kuma wannan alkur'anin tatsuniya ce kawai laula unzila ilayhi malakun ina ma da an hada shi da mala'ika fa yakuna ma'ahu nadira ya zama mai wa'azi a tare da shi kamar yadda ne muku bayani amma a ce yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kuma a ce wannan annabi ne kai halla unzila ilaihi malakun yu'diduhu wa yusa'idu a hada shi da wani mala'ika da zai karfafe shi ya taimake shi wa yashhad lahu bi risalati kuma ya shaida akan annabtan nan da aka turo shi da shi ko kuma auyul ilaihi kanzun ko kuma a turo masa taska ta dukiya ko a bashi dukiya shine kanz abinda ake nufi da kans a larabci shine malun azim yugnihi anil kimasi arziki bil aswaqi a bashi mana kanzi a bashi taskar dukiya da za ta hana shi zuwa kasuwa neman kuɗi in har annabi ne daga gaske to a bashi taskar dukiya me yasa zai je kiwon dabbobi shi annabi ne me yasa zai je kasa kaya ya sayar shi annabi ne in dai har shi daga Allah yake to a saukan mai da dukiya mana da za ta hana shi zuwa kasuwa asalin kalmar alkanzu da suka yi amfani da shi auyul ka'ilai kan ana nufin wato dukiya mai tarin yawa wata kan wata da take tattare take ajiye ɗiba kawai za a yi amfani da ita in ba haka ba auta kunu lahu jannatun ya akulu minha ko kuma ya zama yana da wata janna wata gona hadika mali'a bil ashjaril musmira Allah ya bashi wata gona mai 'ya'yan itace masu masu 'ya'ya da yawa ya ci a ciki mu ma mu ci a ciki tare da shi in har da gaske ne Allah ya baka katuwar gona mu je mu ci abinci a cikinta mu ci 'ya'yan itace mu girba wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura Allah ya ce azzalimai suka ce in tattabi'una ai ma tattabi'una wannan mutumin Muhammadu da kuke bi ba kowa bane kuke bi illa rajulin masura face mutum ne wanda magluban ala aklihi an rinjayi hankalinsa an sihirce shi baya da hankali wa musaban bi maradin kad wato asara fi tasarrufatihi kuma yana da ciwo da wannan ciwon yayi tasarrufi dangane da ainihin wato yayi tasiri akan mu'amalarsa wannan shine ƙarin bayani dangane da abinda kafiran nan suka daɗa gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a mai kashaf a cikin tafsirin wannan aya yace in dai in sahha annahu rasulullahi fama balu fama baluhu haluhu ka halina in dai da gaske ne wannan muhammadin manzo ne to yaya halinsa iri ɗaya da namu ya kulu ta'ama kama na ya zo yana ci abinci kamar yadda muke ci wa taraddadu fil aswaqi li talabil ma'ashi kama na taraddad yana kaiwa da komowa a kasuwa ko a kasuwanni kamar mu da muke kaiwa da komowa Abin da suke nufi su fa ba su yadda a turo mutum mai cin abinci kuma mai zuwa kasuwa ya zama kuma shine annabi ko shine manzo ba su yadda ba su a wajensu in Allah yana so a yadda da manzancin annabi a gaskata shi to ya turo mala'ika kawai dole ne ya zama mala'ika wanda ba zai ci abinci ba kuma ba zai je nemi kuɗi ba haka suka faɗa kenan kawai manzan Allah sun nuna masa in yana so ya zama shi annabi ne to kawai ya zama mala'ika wannan shi ne abinda suke cewa laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira wannan abubuwa da suka yi ta faɗa su kafirai a cikin wannan aya sun challenging ɗin annabi da abubuwa ne kamar haka abubuwa guda uku na farko dai a turo mai da mala'ika su rinka tafiya a tare annabi yana wa'azi mala'ika yana cewa eh na'am na'am gaskiya ne gaskiya ne kuma yana cewa wannan mutumin gaskiya ya faɗa ku gaskata shi akan abin da ya faɗa dole wai sai ya zama haka sai sun ga wannan mala'ika yana tare da shi sannan su gaskata shi kaji ɗaya na biyu auyul ka ilahi kanzun a gan shi da tarin dukiya Allah ya saukan mai da dukiya da zai rinka kashe kuɗi kawai kuma ba sai ya je kasuwa ba ba sai ya je ya nemi wani abin kashewa ba in dai zai je kasuwa to ba sai da shi annabi ne. abu na uku au kunu lahu a ya'kulu minha ko ya zama yana da wata gona babba ya ya'kulu minha ko na akulu minha yana ci daga gonar ko muna ci daga gonar in an ce aljanna a lugar larabci ana nufin albustan aljanna albustan an ce da aljanna aljanna ne saboda kamar itatuwa ne ga baki ɗaya a cikinta da ta lullube kamar gona haka aljanna take waɗannan abuwa guda uku da waɗannan kafirai suka faɗa cikin wannan aya da alaran mai karanta mana ta'annuci ne neman ƙure ne ga annabi kuma a nuna cewa ba a yadda da shi ba a kawo abubuwan da ba za su yi ba a ce dole ya zama haka amma Allah ya mana bayani a cikin suratul hud wasu abubuwa da suke kama da haka da suka ce sai Allah ya saukan mai da kuɗi da taskar dukiya a cikin surutu Allah ya yi mana bayani da kuma inda suka ce sai an haɗa shi da mala'ika shi ma duka Allah ya ƙara yin bayani kuma nan inadi ne da nuna girman kai don su ƙuntata wa annabi kuma su hana mutane su imani da shi shi ne Allah ya rarrashi manzan Allah akan wannan abin da suka gaya masa فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Allah ya rarrashe shi dangane da abin da suka faɗa ka sani cewa kai mai gargaɗi ne kuma Allah ya bayani a cikin suratu bani Isra'il suratu Isra cewa da suka yi sai annabi ya zo da wata gona da za su je su ci su more a ciki abinda suke nufi gonakai na inabi gonakai na dabinai wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin kunji aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anharu anhara khilalaha tafjira أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا suka daɗa cewa kamar yadda fir'auna ya gaya wa annabi musa shi ma fir'auna da ya zo

shi ma fir'auna da ya zo ƙaryata annabi musa ce masa ya yi in kai da gaske ne allah ne ya turo ka falola ulkiya alayhi aswiratun min zahabin au a ma'ahul mala'ikatu muktarinin allah ya saukarwa da annabi wasu mundaye na zinari daga sama ko kuma allah ya haɗo da mala'iku tare da annabi Musa shi ma fir'auna haka haka ya gaya wa haka ya gaya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam don ya ƙaryata shi cewa lallai ya zo da mala'iku ko kuma Allah ya mai ɓarin dukiya daga sama a fili a gani in har yana so a gaskata shi dangane da abin da ya faɗa dama haka suke faɗa wannan su ne tambayoyi na ta'annuci na neman ƙure to amma abin mamaki ta sha ba hat ƙulubuhun fa ta sha ba hat aƙwaluhun zukatansu ne suka yi kama kuma maganganunsu ma yi iri ɗaya daman kafirci dai kafirci ne da kafircin jiya da na yau da na gobe ɗaya ne kamar yadda kuma da musuluncin jiya da na yau da na gobe ma daɗe ne ba bambanci da za a yi musu waɗannan abubuwan da suka yi ga baki ɗaya suka roƙa wallah ba su imani ba Allah ya faɗa cikin alƙurani ayoyi da dama ƙarya suke duk abin da suke roƙa ɗin inda za a yi musu ɗin ba za su imani ba ai sun gaya wa annaba a makka cewa inda gaske ne wannan watan da muke gani a sama ya fashe ya tsaki sai mai imani da kai kuma haka aka yi watan ya fashe ya tsage din har ya faɗi akan wani dutse a makka rabinsa wallahi mutanen nan cewa suka yi wannan tsafi ne kawai ba za su yi imani shi ba shi sa Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sirrun mubin ƙarshe dai duk abin da za a yi musu cewa za su yi tsafi ne aka yi walau na alaihim baban min as-sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashuruna haka za su faɗa cewa za su yi ai mu tsafi mana shi yasa muka ga haka walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta واشرنا عليهم كل شيء قبلا ما illa an إلا أن يشاء الله هكا الله يفعل ko mala'iku za su gani ko mamatu matattu za su tashi su yi musu magana daga kabari wallahi mutanen nan ba za su yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim duk abin da za su gani na ayoyi wallahi ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai radadi imamu zamashari a cikin tafsirin wannan aya ta cikin suratul furqan yake cewa sun faɗa wai don me yasa annabi yake cin abinci kamar yadda suke ci limaza ya taraddadu fil aswaqi kama na taraddad suna so wai ya zama mala'ika mai kuɗi mai wadata kuma wanda baya ci baya sha suka yi suka yi suka ga abin bai zai yi ba sai suka canja ra'ayi suka sake cewa to muna so ya zama mala'ika ba wai ya zama mutum ba ko mu ga mala'ika a tare da shi yana raka shi yana taimakonsa a cikin wa'azinsa da gargaɗinsa suka ga abin bai yi ba suka canza ra'ayi suka ce to illam kun marfudan faliyakun wato illam yakun marfudan faliyakun a marfudan bi kanzin idan mala'ika bai raka shi ba to mu ga an rako shi da kuɗi kuma lam yakun marfudan bil malak Falekun marfudan bi ya zama an rako shi wato da dukiya da kuɗi yulqa ilayhi min sama wanda za zamu ganshi daga sama ba sai ya je neman kuɗi ba suka ga haka bai yi ba suka da canja ra'ayi suka ce to Allah ya sauka masa da wata gona mana ta dabine da inabi da za mu rinka zuwa muna ci shi ma yana ci in dai ana so mu imani shi to da duk Allah tabaraka wa ta'ala zai haɗa masa waɗannan abubuwan gabaki ɗaya wallahi mutanen nan ba za su yi imani shi ba shi yasa Allah ce wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimai inji Allah ba abinda kuke suka ce ba abinda kuke bi suke ga mutanen Makka wannan mutumin kawai matsafi ne kuke bi ko kuma makhdu'an mashuran makhdu'a wanda aka yaudare shi wanda aka ainihin wato sihirce shi wanda hankalinsa ya cakuɗe al'amarinsa a wargaje yake shine mashuran kamar yadda Allah ce fa anna tusharun shine maqdu'an ay min ayyi babin tukhda'un ko kuma mashuran mutum ne da yake mai sihiri kar ku bi mai sihiri Allah kiyaye mu Allah ce unzur kaifa darabu lakal amsal كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يس يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله يكي انظر كيف ضربوا لك الأمثال دوباك غنياك وانا الرسول الكريم كريم إلى هؤلاء الظالمين زوا وانا الظالمين كليتوا وتعجب من تعنتهم يما ماكن تعنتنسوا da hankali gotacce kautacce irin nasu wasu a kawilihim da munanan zancensu yadda suka buga misali a kanka suka ce kai matsafi ne wani zubin suka ce kai mawaki ne wani zubin suka ce kai boka ne suka bata akan wannan misali da suka buga akan ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dallu an tariqil mustaqim fi kulli ma wasaffuka bi. a cikin duk abin da suka sifanta ka da shi sun bata suna faɗa suna cikin rudu wa yaquluna na fi batilihim duna an safi'u alwusula ila sabil alhaq ba tare da sun iya isowa hanya ta daidai ba ko hanya mai kakkiya ba darabu lakal amsal fadallu fala na sabila sun kasa samun hanya ta daidai suna ta hauka suna ta shirme in wannan abin ne da suke ta roƙo ai maka ai maka in sha'a a laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura jalla sha'anullahi al'amarin Allah ya girmama albarkatai da alkhairan Allah sun yawaita shine tabaraka wa takasarat khairatuhu tabaraka wa ta'ala idan ya ga dama ja'ala laka fi hadhihi dunya a wannan duniyar in Allah ya ga dama ya kai wannan manzo zai baka sama da abin da ma suka roƙa khairan min zalika allazi iqtarahuhu min al-kunuz wal basatin dan gona sai Allah ya gagara baka dan dukiya sai Allah ya gagara baka in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin zai baka sama da wanda abin da suka ambata ya baka gonakai tajrimin taqiyal al-anharu wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashin wannan jannatai wa ya ja'allaka qusura Allah ya baka manya-manyan gidaje da dukiya da arziki a ciki Allah ya baka zai baka gonaki wanda suna da itatuwa da bishiyoyi tahta ashjari hal anharu kuma ya baka manya-manyan gidaje amma Allah bai ga damar haka ba kuma Allah ba a isa a masa tilas da dole sai ya yi abin da wani kafiri ko arna yake so ba saboda ne an li'anna maddakharahu abin abinda Allah ya tanadan maka min a ta'in karim kyauta mai karamci mai girma ranar kiyama khairun wa afka shefa alkhairi shine mai wanzuwa da haka Allah Ta wa ta'ala da zai yi hakan ba da suka roƙa kuma da ma ya yi ɗin ko da in yayi ɗin ma ba imanin za su yi ba don haka Allah bai ga dama ba kuma ba zai yi haka ɗin ba da haka nan Allah tabaraka ta'ala ya maida musu martani ne dangane da wannan keta da wannan magana bakar magana da suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya ce fadallu fala yastati'una sabila sun gaya masa sun ce matsafi ne in tattabiyuna illa rajulan masura to daman da matsafi ne me za ku damu ku ce sai ya kawo muku gona tunda matsafi ne me za ku damu ku ce sai ya kawo muku kaza Allah ya ce da shi yayi bayani a cikin wata surar nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan maskura suna ta maimaita cewa shi manzon Allah matsafi ne tsafe shi akai unzur kayfa zarabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila wannan duk abin da suke faɗa cewa annabi ya taho da wani a matsayin annabtansa da zai taimake shi ko a sauka masa da kuɗi ko dukiya ko wani abu kuma da haɗawa da suke cewa matsafi ne mahaukaci ne sha'iri ne kahini ne kazzabi ne makareci ne duka wannan Allah ya san abin da waɗannan arna kafirai suke faɗa wa qala alladhina kafaru in hada illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi akaru na kenan a wani wurin suka ce wa qalu asatirul na naktatabaha mun karanta fa tumla alaihi bukuratan wa asila wa qala adh na in nuna illa rajulan mashura da haka wannan abin da suke faɗa duka kai hakuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi sallama abin da ke faruwa shine bal kazzabu bis sa'a na'am بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله يكبر yadda al'amarin yake duk wannan kame-kame da suke yi ba wani abu bane face kawai kiyama ne suka kareta ba sai yadda tashi alkiyama ba an karu alkiyama min asliha sun yi inkarin tashi alkiyama daga tushenta saboda ba su yadda Allah zai tada mutum ba bayan ya mutu shi kafuri shi arni shi bai yadda wai dai idan ka mutu Allah zai tashe ka ba zaman ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir yan uwa ku ta gane fa wannan fa shine kafircin da ake faɗa duk wannan bayani da muke an ce ma wani kafiri ne to wannan shine hakikanin ma'anar kafirci din gaba ɗaya abin da addinin mu ya yarda da shi addinin mu yayi imani da shi sun ƙaryata sun ki karba to kaga ya zamu yi mu daidaita da su ba za mu daidaita da su ba sun ƙaryata alqur'ani Allah ya ce nayi tanadi ga wanda ya ƙaryata sun karyata kiyama kai yace nayi tanadi ga wanda ya karyata alkiyama da wata wuta sa'ira mai ruruwa sun karyata kiyama saboda ba su yadda da tashin mutum bayan ya mutu ba inna haula ila yaquluna inji qur'ani in hiya illa mautatun al'ula wa ma nahnu bimunsharin suka ce a ai mun riga mun mutu mun mutu kawai magana a tashe mu wa ma nahnu bi munsharin suka ce mai yuhi al'izama wa hiya ramil waye ya isa ya rayar da ita a wannan kashi bayan kashi ya diddige mutum an sa shi a cikin ƙasa ya riɓe ya narke ya zama ƙasa mai yuhi al'izama wa hiya ramil Allah ce kul yuhi alladhi ansha'aha awwala marra Allah da ya fari kashin tun farko shi zai raya kashin wa idza qila inna wa'da Allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma dare masa a wata ayar Allah idan yace idan aka ce musu a lalle fa alƙawarin Allah gaskiya ne kiyama fa gaskiya ne sai mu ba mu san kiyama ba in zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustayqinin mu ba mu ba mu da yaqini mu ba mu yadda ba wa ma'awakumun nar wa ma lakum min nasirin har zuwa ƙarshen inda Allah yake faɗa sun ce ma nadri masa me kiyama wannan wulakanci kenan wai me kiyama me a kiyama muhammadu mu ba mu san wani abu tashi alkiyama ba mu yadda ba subhanallah suna yin izgilanci wa Allah zalikum bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwan kenan Allah ce wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid in za kai mamaki ya Muhammadu kai mamakin magana waɗannan kafirai da suke cewa wai yanzu bayan mun zama turbaya yanzu za a daɗa mai da mu sabuwar halitta a yi na lafi jadi Allah ce ula'ikan ladina kafaru bi rabbihim wa ula'ikal aglalu fi anaqihim wa ula'ika ashabun nari fi fiha khalidun waɗannan su ne suka kafirce ubangijin su kuma su ne za a sa musu al'anan? sarka a wuyayyansu, a ɗaure su na tashi alƙiyama. a jefa su cikin wuta ba abinda Allah zai raga musu saboda sun ƙaryata Allah sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sun karyata duk abinda ainihin wato ƙur'ani ya zo da shi na kiyama jama'a Allah ya tabbatar mana da cewa waɗannan kafirai kamar yadda ya mana bayani duk abinda annabi ya zo da shi sun karyata to wannan shine bambanci tsakanin musulmi da kafiri tunda muka fara karatu nan muna bayani akan abin da suke karyata mu musulmi duk ba mu da jayayya duk mun yarda to wannan shine ainihin kufri Shi ne hakikanin kafirci din da ake magana ba su yarda da Allah ba ba su yarda da alƙawarin Allah ba ba su yarda da manzan Allah ba su yarda da abin da annabi ya zo da shi ba izgilanci ma suke masa sun ce masa makareci annabin mu sun ce masa matsafi annabinmu mu sun ce masa boka annabinmu mu sun ce mai neman mulki annabinmu mu sun ce kiyamar da yake magana akan ta babu ita ƙarya ne magana wai za a mutu a tashi kiyama gashi na karanta muku yanzu kace a idan mitina wa kunna turaba yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya mu ne za a dada tayarwa mu mai yadda ba zaka ba sai da kiyama ba da kiran bambancin musulmi da kafiri shine shi musulmi ya yadda da waɗannan abuwa ya yi imani da su kuma yana faɗa yana kuma maimaita shi kuma kafiri bai yadda da wannan ba to shi yasa kullun zaka suna ta faɗa da musulunci suna ta yaƙar shari'ar Allah suna ta yaƙar musulmi ba sa son musulmi wai don mun yi imani da waɗannan abubuwan wai shesa ba sa son mu shi ba sa ƙaunanmu mu ba sa son ƙur'anin kuma kun ji ƙur'ani ya faɗa sun ƙaryata wannan alƙur'anin ba su yarda da shi ba ba su aminta da shi ba da haka musulmi sai ya daɗa jaddada imaninsa ya yi riko da wannan bayani da aka zo da shi wallahi akwai kiyama wallahi akwai mutuwa wallahi akwai hisabi kuma sai Allah ya tambayi kowa ba wanda Allah fa zai bari kuma kowa sai ya zo ba wanda ba zai zo ba a kiyama yawa laqad asahum wa addahum adda Allah ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kowa sai ya zo wajen Allah ranar tashi alkiyama kuma shi shi kadai sannan sai surar ta ci gaba da bayanin wato irin halin da waɗannan kafirai za su fada yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa cikin wuta da irin kuka da za su yi Allah ka kiyaye mu da wuta da irin ƙaradi da za su yi Allah ka raba mu da wulakanta ranar tashi alkiyama me Allah ya ba da labari dangane da wutar jahannama da halin da kafirai za su shiga me faru وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا Allah ya ci gaba da bayani cewa ranar tashi alƙiyama waɗannan kafirai za su yi ido da ido da wuta za ta gansu za su ganta wa idza idza ra'atuhum min makanin ba'idin idan wuta ta gano su ana nufin sa'ira ɗin nan da Allah ya faɗa da Allah ya ce ya tanadar musu wa dina liman kazzaba bi sa'ati sa'ira ci gaba ne mun tanadar ga wanda ya karyata alkiyama da wuta ta sa'ira to ita wannan wuta mai suna sa'ira an ce da ita sa'ira ne saboda tana ruruwa ma'ana wuta mai huruwa da kanta take cin kanta da kanta shine sa'ira tsira idan wutar ta gano su ita wutar in ta gano su ta hango su ba wai in su suka ga wutar ba ina so ku gane da usulubin da qur'ani ya amfani da shi idza ra'atuhum ad-damiru ya'udu ila sa'ira nan. idan wutar ta ga kafirai daga nesa min makanin ba'idin daga wuri nesa ta hango abincin abincinta kenan in ta ga arna ta ga mushrikai ta ga kafirai masu ƙaryata Allah masu ƙaryata kiyama idan ta gano su sami'u laha sai su jiyo tana ƙara tana kuka tagayyuzan wa zafira za su ji wannan wuta tana tagayyuz in an ce alghaizu a larabci ana nufin tsananin fushi shiddatul ghadabi alkaminu min alqalbi wato fil qalbi tsananin fushin da yake cikin zuciya shine taghayyur wutar ba ta iya jurewa in ta hango waɗannan kafirai masu ƙaryata annabi masu ƙaryata kiyama sai sun jiyo fushinta to ashe ana jin fushi dama sami'u laha taghayyuzan wa zafira kalmar zafira shine tardidun nafasi min shiddatil ghammi wat ta'abi jujjuyawa da kaiwa da komowar numfashi mai tsanani saboda ɓacin rai da gajiya irin fushin da zai sa numfashin mutum ya buɗa ya buɗa har ya fasa ƙirjinsa ya ratsa ƙasusuwan ƙirjinsa irin fushi kaga mutum ya kumbura kamar kaga dabba ta kumbura ranta ya ɓaci shine zafiran to sai ta rinka fidda sauti maciji yana kumbura in ransa ya ɓaci ya ɗaga kansa sai ya fasa kan ka gama ƙogoron ya buɗe haka yana cikin fushi ne da abin da ya gama da shi zai sare shi ɗan adam yana yin fushi ka ga jijiyoyinsa sun ɗaga zafiran irin fushin da zai sa ƙirjin mutum zai fashe saboda ɓacin rai ita wutar za a ji tana wannan ƙara ai an na ha'ula'il kafirina waɗannan kafirai alladina bi sa'a, wanda suka ta tashi alkiyama to lallai saboda karyata wannan tasu wuta ma idan ta hango su fa ba wacce suka ga wutar ba wutar in ta hango su tana cikin fushi da damuwa su yi maza su zo ta cinye su ta huta Sami ula ha zafiran sauti mutaraddidan ka annaha tunadihun bihi kai ka ce wannan wuta tana kiransu da wannan sautin ƙara wutan ne za ta yi ta kuka shine tagayyuzan wa zafira ta ga waɗannan kafirai ta ga waɗannan ƙarya kafirai masu ƙarya ta Allah ta baraka wa ta'ala wannan aya tana suranta mana irin fushin da wutan nan ta sa'ira take da waɗannan kafirai masu ƙarya ta Allah masu ƙarya ta alƙur'ani kuma abun mamaki min makanin ba'id daga wuri nesa fa ta hango su abinda ake nufi ba wai nan kusa kusa ba saboda tana jiran su su maza su zo su shiga ta yi aikin Allah a kansu ta ƙone su ƙulmus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan mukarranina da'a hunalika subura anan zamu dakata insha Allah saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman Allah ya yafe mana gobe insha Allah sai mu ɗora akan abinda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh